sanarwar da ma'aikatar lafiya a jihar lagos ta fitar a nuna cewa wata mata 'yar shekaru talatin da ta dawo daga kasar birtaniya a ranar uku ga wannan wata ita ce aka gano cewa tana dauke da wannan cuta sanarwar ma'aikatar lafiyar da na bayanin cewa yanzu haka wannan mata tana tsare a asibitin musamman da ke lura da masu dauke da cututtuka masu yaduwa najeriya dai na daya daga cikin kasashe a nahiyar afirka da suka samu wannan cuta tun da farko sai dai kuma har yanzu gwamnatin najeriya iran ta bayyana cewa ba za ta ɗauki matakin haramta jiragen sama shigowa najeriya ba kamar da wasu ƙasashe duniya suka ɗauka domin kaucewa yaɗuwar wannan cuta abinda ma ya sa 'yan najeriya ci gaba da mai da martani game da matakan da gwamnatin najeriya ke ɗauka to ko menene ra'ayoyin 'yan najeriya da gwamnatin najeriya ke ɗaukan wannan matsayi na hana bazuwar cutar ta coronavirus ga dai abinda wasu su ke cewa a gaskiya a ra'ayina game da kula da wannan cuta da take yaduwa a ƙasashen duniya ga baki ɗaya ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta miƙe tsaye ganin ɗaukar irin matakan da sauran ƙasashe suka ɗauka na kan hana saukar jirage da tashin su na sanadiyar hakan in an yi za a samu sauƙin masu shigowa da ita yanzu gashi a kwanan nan ma ko in ce cikin satin nan wata mata ta ƙara shigowa a najeriya tare da wannan cuta ya kamata a ce duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a ce an ɗauke shi ganin an dakatar da masu shigowa da cutar a zuwa cikin ƙasar nan in kuwa ba haka ba a gaskiya za ta yaɗu tamkar yadda ta yaɗu a sauran ƙasashe ba ma fata muna kira ga gwamnatin najeriya da ma'aikatar lahiya ta najeriya ta ɗauki mataki akan wannan abu da ke faruwa yanzu a ƙasar nan. Assalamu alaikum. Ana wa ɓangaren ana ra'ayin ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki matuƙa gaya domin dakatar da saukar jirage a ƙasar nan da kuma tashin su domin magance yaɗuwar wannan cuta da ta'addabi dukkan ƙasa baki ɗaya. rufe iyakoki ko kuma a ce tashoshin jiragen sama da suke sauka najeriya kusan al'amarin yana da abin ban mamaki ala kulle hali ita najeriya idan al'amura za su shigo mata wanda za ta yi wa kasarta da al'umman kasan illa wai nan take ba za ta ɗauki mataki ba a wayannan masu dauke da cutan virus shigowa suke daga wayansu kasashe har yanzu babu dan najeriya sahihin dan najeriya guda ɗaya wanda za a ce a nan ƙasan ne yake da wannan ciwon duk wanda za a ce gashi nan ko gata nan za a ce da kasashen waje suka shigo me yasa najeriya ba za ta ɗauki misali ta kokarin rufe kan iyakokinta ba jiragen nan da suke ebo mana waɗannan mutane daga wayansu ƙasa suke saukewa Najeriya me yasa Najeriya ba za ta ɗauki mataki na gab a rufe kan jiragen nan su daina sauka Najeriya wayansu ƙasashen nan da suka ɗauka sun ɗauka saboda kula da lafiyan ƙasansu da al'ummar ƙasansu menene ya sa mu ba za a ɗauki irin wannan matakin ba kullum najeriya sai al'amari ya zo ya riga ya ci ƙarfin ƙasan da mutanen ƙasan sannan daga ba za a zo a fara cewa za a ɗauki mataki wani sautari da yawa wani lokaci sai mu ga cewa wayansu abubuwan da gwamnatin ƙasar nan take kamar ba da gaske take ba yanzu ana maganan cewa an kuma samu uh, wani ne ko wata ta shigo da wannan ciwo kwana nawa da suka wuce an ce wata daga ingila ta shigo to har sai yaushe sai mutanen kasan sun an fara samun irin wannan matsalolin nan can nan can an gagara magance al'amarin sannan daga baya za a fara tashi a ce za a ɗauki mataki ko za a nemi magani makonni kusan biyu da suka bata ne dai wani dan kasar italiya da ke aiki a najeriya ya shigo da cutar coronavirus da kuma wani da ya aiki da shi shi ma daga bisani a gano yana dauke da cutar sai dai kuma a yanda dan najeriya aka ce ya warke har yanzu dan kasar Italiya yana tsare a asibiti sai dai ana sa ran sakoshi a wannan mako da muke ciki ita dai wannan yan Najeriya da ke kasar Birtaniya da ya zaka aka ce tana samun magani a asibiti za iya cewa ita ce yan Najeriya ta farko da aka samu da wannan cuta wanda ita ce ta shigo da shi ba wai ba ta aka yi ba a Najeriya Babangiji Birnin Amurka daga Najeriya